Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu raron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama maka tsaye a zangon FM na biyu Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai kuma tashar alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so kuma ko ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar Jummai Ali tana nan tafi da shirin tsintsiya maɗaurin ki daya daga baya kuma Ibrahim Kalmasi Garba ya kama shirin jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya amma kafin mu kai ga shirye-shiryen sai mun fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya kuma kiri. Masu bincike na gwamnatin tarayyar Amurka sun fara bincike a yau Asabar a kan sata da hatsarin jirgin sama na fasinja da yammacin da ya faru a yammacin jiya Juma'a a kusa da birnin Seattle na Washington wato jihar da ke arewa maso eh, yammacin Amurka. daraktan hukumar kai kubin sufuri lamun lafiya na yankin deborah ecrot. ta faɗa wa manema labarai cewa hukumar ta na taimakawa rukunin masu bincike na hukumar fbi su fara binciken takardun da aka samu a cikin buraguzan jirgin yayin da kuma ake ci gaba da neman na'urar ɗaukar sauti na cikin jirgin da kuma gano gawar mutumin da ya sata jirgin hukumomi sun ce wani ma'aikacin kamfanin jiragen sama na horizon air ya sata wani jirgi da babu matuki ko kuma wato babu ma'aikata da kuma fasinjoji a cikin jirgin a filin saukan jiragen sama na kasa da kasa da ke takoma a birnin seattle kuma ya tashi da jirgin kane wasan nuna bajimta kafin daga bisani jirgin ya hatsari da shi a tsibirin ketron mai ciki da ɗimbin jama'a. babban jami'in 'yan sanda a karamar hukumar pierce ya fada a wani sakon da ya aika ta twitter cewa dan shekaru 29 da haihuwar kuma ma'aikaci na kamfanin jirgin saman ne ya dauki jirgin ne mai tagwayen inji a wannan filin saukan jiragen saman sai dai babban dan sandan ya kwatanta wannan al'amari da kisar kai idan 'yan kasar mali suka je zaben zagaye na biyu na shugaban kasa a gobe lahadi za su shiga zaɓe ne da zalumin barazanar hare-haren ta'addanci kamar yadda suka yi tunani a makonni biyu da suka shuɗe a zaben farko wanda ya huskanci hare-haren ta'addanci a rumfunan zaɓe da dama a faɗin ƙasar ba tunanin barazanar ta'addanci ga zaben kaɗai ne mutanen mali ke tunani ba da kuma zancen matakan da hukumomi za su ɗauka na ganin cewa zaben ya inganta yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu alaƙa da alka'ida da kuma ƙungiyoyin isis ake yi tien kulibali shine ministan tsaron mali kuma ya faɗa wa muryar amurka cewa gwamnati ta ɗauki muhimman matakan tsaro a faɗin ƙasar a lokacin zaɓe ya kuma ce gwamnati ta himmantu wurin yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ministan tsaro kulibali ya ce kusan rumfuna na zaɓe 800 ne aka rufe sakamakon rashin tsaro da kuma tunanin hare-haren 'yan ta'adda a gurin shugaban amurka donald trump ya aiki da wani sakon twitter da yammacin jiya juma'a yana yaba wa mexico kuma ya yi wa canada barazana a cikin wannan sakon nashi to sai dai sakon na twitter yana na trump yana cikin yunkuri da shi shugaban yake yi na ganin an sake tattaunawa a shirin cinikayya na kasashen nahiyar arewacin amurka wanda ake kira nafta a takaice kalaman nashi ga kasar mexico suna da sassauci wani lamari da ba saba ji ba daga bakin trump kan kasar mexico da ma, al'umman mexico da kansu a lokacin yakin neman zaben sa trump ya lashe takobin sai ya tilasta wa mexico ta biya kudin gina katanga tsakanin kasashen biyu lamarin da ya gaza cimma tun lokacin da ya hawan mulki ya kuma kwatanta 'yan mexico masu fyaɗe a lokacin kamfensa. trump ya ce harkoki da mexico na, in, na ƙara inganta ya ce ya kamata a rika kula da 'yan mexico ma'aikatan wato kamfanin kera motoci da manomansu ko kuma a ba za a ci gaba da hulɗa da ƙasar ba shugaban na amurka ya yi kalamai masu daɗi ga sabon shugaban mexico mai jiran gado andres manuel lopez obrado wanda shi ne zai fara aiki a matsayin shugaban ƙasa a cikin watan disamba mai zuwa ya ce sabon shugaban na mexico jikakken dattijo ne sai dai kalaman na trump sun canza a kan kasar canada yana mai cewar canada ta saurara saboda haraji da shingayen cinikayya da take sanyawa sun yi tsanani sosai ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma'aikatan sojan gwamnatin iran ta ce ta kashe wasu 'yan bindiga guda goma da suke cikin wata kungiyar 'yan ta'adda sojojin gwamnatin sun ce sun yi aron gama ne da kungiyar 'yan ta'addan da yammacin jiya juma'a a kusa da wani garin yankin kurdawa a gunduman arewa maso yammacin azerbaijan ta yamma wanda ke kusa da iyakar ƙasar iran bayan fatattaka 'yan ta'addan ma'aikatar sojin ta faɗa a wata sanarwa cewa ta kwace makamai da harsashai da na'urar sadarwa masu yawa a hannun 'yan ta'addan iran da ta daɗe tana fama da 'yan tawayin kurdawa a wannan yanki shekara da shekaru labaran duniya ku saurara daga sashen hausa na murya amurka anan washington dc To madalla to masu raro yanzu kuma za mu koma gefe mu bai wa fili ran ta gabatar mana shirin na gaba. Tsintsiya. Madaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. Rashin zaman lafiya a Najeriya matsala ce da ke ciwa mutane tuwo a ƙwarya. Duk kuma damar da aka samu ana ƙoƙari ne a ga yadda za a samu zaman lafiya tsakanin al'umma. a saboda haka zan koma gefe guda in baiwa wakilin sashen hausa nasiru hikaya dama ko kuma fili a zantawar da ya yi da wasu shugabannin al'umma akan yadda za a samu zaman lafiya nasiru gare ka. ina tare da tsohon shugaban kungiyar mai allah eh, ta najeriya da ke nan abuja dodo oroji sai kuma a shugaban wata kungiya ta kananan kabilu mr mark amani wanda suka ziyarci mu anan sashen su na muryar amurka abuja bari mu fara da mr mark amani kullum ana maganar zaman lafiya tsakanin musamman ma a ce ko fulani ko ma kabilu masu yawa da ƙanana a gaskiyar magana kamar yadda kai magana ni mark amani abinda ni shawara ne zan bada domin a gaskiyar magana a yadda muke kamata a ce mu rinka fita muna gayawa juna gaskiya domin duk abubuwan da suke faruwa mun san su sai dai mu fita ne mu gaya juna gaskiya shine matsala na farko dai idan akwai tsatsaguwa tsakanin fulani da manoma gaskiyar magana idan har za mu fito mu gaya kanmu gaskiya shine a yi zama irin ta gaskiya eh eh ne a'a a amma da zarar aka ce an zauna ana tattauna gaskiya sannan bayan an tashi su je su canza tunani ko shawarwari irin ta banza wanda dama ya kai mu ga wannan halin da muke ciki gaskiyar magana ba daidai ba. Samani me kake nufi da rika zama irin na gaskiya? Zama irin ta gaskiya idan eh, bari yi magana a matsayina ni manomi ne. ka gane shikenan mun yadda cewa dama da zarar kaga da yanzu in ka fito ba yadda za yi amfanin gona je same shanu amma shanu za su zo za su samu amfanin gona idan kamar ni kamar kai kamar kowa ma idan za ka yi magana to shawaran da za a bada shine ne fulani su rinka sa yara majiya ƙarfi masu tunani masu shekaru domin da zaran baka ce za ka tura ɗan shekara biyar shekara bakwai zuwa goma da shanu ɗari ɗari biyu to gaskiyar magana baka wa shanu adalci ba baka ma yaran nan adalci ba domin dole ne duk da aka yi in dai har za su raba kusa da amfanin gona to ko shakka babu babu yadda za a yi a ce shanun nan ba za su je su shiga amfanin gonan nan ba. Hmm, to dudu uroji ka abin da Mr. Makamani ya faɗa. To <clears throat> kowane da irin tunanin da yake da shi amma gaskiya na san da ce abin takaici ne abin ban haushi ne a ce mu arewacin Najeriya kowane lokaci nan ne za mu samu kashe-kashe akan wasu abubuwa wanda yake mun taso tare shekaru da yawa kamar a ce shekara 500 shekara 500 akwai manoma akwai makiyaya a arewacin najeriya abin ban takaici ne a ce wani zai iya kashe wani saboda wani abu ina ganin duk abin da mun zama ɗaya kuma ɗaya muke dama tun da muke tare muna zaune ya kamata ina ganin wannan abun da yake faru ana kewa makiyaya da manoma gaskiyar magana ba maganar kiwo da noma ba ne ah, masu kiwo da noma ba su taɓa rabuwa da junansu sun da suka taso kamar a misali yanzu ah, ba yadda za ka sha hura ba nono a ciki ba yadda za ka sha nono babu hura a ciki ba yadda za ka ci tuwo ba tare da nama ba ba yadda za ka ci nama baka ci tuwo ba saboda wannan abubuwan bahulata ne da manomi duk inda suke a tare suke amma akwai abubuwa da suka shigo ciki kabilancin da ya shigo ciki ya kamata duk mu kawo da kowa ya kawo da kabilanci addini kuma ya kamata kowa ya addininsa ba wanda zai hana ma wani addinin shi amma dudu ai ka so ka faɗaɗa abun eh, abin da ya yi magana ya ce akwai illar sai a samu shanu kamar ɗari biyu sai a samu yaro ƙarami wanda bai mallaki hankalinsa ba a ce shi zai je kiwon waɗannan shanu kaga idan aka faɗa wata gona ba za a yi mamaki ba eh to akwai wannan mu ma kanmu ni ma kaina ina takaicin wannan in ga yaro ɗan shekara goma sha bakwai yana kiwo ko kuma ɗan shekara biyar ko shidda ko takwas yana kiwo abin ban takaici ne ya kamata shi wannan a kiyaye wannan amma abin da nake so in sanar maka a wannan zamani da ake ciki ba wani mutum ba wani bafulata ne da zai kori shanunsa girgagwa gona ya zuba su a ciki saboda ya san shari'a za ta haushi ba irin da ba ne da daji yake da yake da abubuwa suna da sauki ba irin da ba ne ka gane ba wani makiyayi a nigeria da wanda ya mallaki hankalinsa da zai iske kawai abin noma an nome ya kawo ya zuba shanunsa a ciki wannan ba gaskiya ba ne. Magama ne su waɗanne mutane ne kake cewa ƙananan ƙabilu. <laughs> Ah, shin ya ake suka zama ƙananan ƙabilu? <laughs> Ai, wato kuskure ne ma mutane suke wannan magana. Domin kasan daga mudu ɗaya biyu uku hudu biyar to mu ba ma kananan mu ne ma najeriya nan musamman kuma najeriya ta arewa saboda kalma ce irin ta mutanen da to ƙananan kabilun da mutane suka sama wannan sunan a yau kaga abin bakin ciki ne a wurina domin ya kamata fa a ce fa a 2019 domin kaga kananan kabilun najeriya sun ba yarbawa sun ba su haɗin kai suka ci zabe sun ba a kudu maso kudu suka ci zabe sun ba arewa chances barkatai to mu a gaskiyar magana ya kamata mu mu yi zuciya idan ba mu da zuciya kada wannan sunan kananan kabilu mu janye shi mu zuban ba da shi ya kamata kada mu zama irin ragan nan na na kwallon teburi a buga ya fada can a buga to wannan karan mu kamata idan har gaske ake mu kamata a ba mu shugabancin kasan nan domin mu nuna duniya cewa mun isa mun kuma rika mun fi kananan kabilu yanzu mu ne ma majority gama ne ah, mun san kai dan yankin sami naka ne kai eh. min sunan kabilar ku ni kurama ne kasan a duk ma najeriya babu kabilan da tafi kurama yawa sai dai kawai abu guda ɗaya ne wanda dama yadda muka ɗaukan mu kaga eh, yanzu in ka je kasar kurama dama in ka gan mu mu yi kama da fulani mu yi kama da hausawa mu yi kama da katafa babu waɗanda ba mu yi kama da su ba shi yasa muka zama muna da abokan wasa sun fi ishirin yarurruka daban-daban saboda muna jihar kano dumu-dumu muna bauchi muna plato kaduna kuma uwa uba shi yasa a gaskiyar magana duk wani abin da zaka ja baki na ba mamaki bane aha to dodo rujina kamar kai ma sai kai kamar zaka yi dariya me yasa ne <laughs> abin da yasa na yi dariya ka san shi da kansa ya kawo maganar kananan eh, kabilu da farkon maganar shi amma kuma ya dawo ya ce so kananan kabilun nan yanzu su suna da yawa su an riƙe ka menene menene ka gane ko bai zato ya ce ya yi magana biyu ba in aka ce shi najeriya da aka ba da independent kabila na aka ba independent guda uku bahaushe bayorbe inyamuri to a abin in haka ne ba ma fulani a ciki kenan da ake ta magana kan ai abinda abinda an magana fulani da inda aka ce bahaushe ba ne ɗaya ne Eh, eh. duk gidan da ka bari in gama wani bari <laughs> ba ba ah. Mr. Amadi ka ce mm, mm, ai magan ah. ji kalma ta Hausa Fulani kalma ce ta cuta zauna lafiya al'umma ta kasa ta kujiya zama lafiya shine cigaban Najeriya a makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora daga inda muka kwana a tattaunawar da wakilin sashen hausa nasiru elhikaya ya da tsohon shugaban kungiyar miyata allah dodo boroji da kuma shugaban wata kungiyar kananan kabilu mr mark amani a halin yanzu kuwa jummai alice daga nan birnin washington dc nake cewa a tana fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. Masifa babu kyau tun da an yi a baya ko mun gani. da lagai gaida jimmai to shirin tsintsiya maɗaurin kiɗai kenan aka saurara sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi Garba da shirin jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya daidaita kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. mukaddashin shugaban najeriya oshibajo ya kobe daraktan hukumar jami'an tsaron farin da yasar lawal daura biyo bayan kawanya a majalisar dokokin najeriya memba hukumar yan sanda na jatu muhammad ta ce matakin ya dace abin da ya kyauta bambancin mulkin soja da mulkin demokradiyya shine majalisa yan majalisan ko da su ne dujal su ne representative ɗinmu yanzu dai matthew sefa ne mukaddashin daraktan dss ya ce zai tsaya kan adalci Hukumar EFCC ta rufe asusun gwamnatin Benue don zargin amfani da fiye da naira biliyan 21 ba bisa ka'ida ba da gwamnan jihar Samuel Otom ya yi. I think it's unconstitutional is not right because as IP you are shutting down Shugaban kungiyar gwamnoni Abdulaziz Yari ya ce hakan ya saba doka don zai iya dakatar da lamuran gwamnati. Yayin da mataimakin gwamnan Kano Farfesa Hafiz yi murabus da komawa PDP shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa Gospel Akpabio ya yi murabus da komawa APC. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, yanzu bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne rabaran Ibrahim Usman daga Katsina da Sheikh Halliru Maraya daga Kaduna ga rabaran Usman. To jama'a 'yan uwana maza da mata 'yan Najeriya ne rabaran Ibrahim Usman daga Eko Katsina ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu sabili da lokacin da muka samu kanmu a ciki da ƙasanmu najeriya akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi ƙoƙari an yi yaƙi da cin hanci da rashawa So ‘yan uwana ‘yan Najeriya, Krista da Musulmi, mu haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa guri ko manufa da ake so a cimuwa domin a ga cewa ƙasar nan an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. ita gwamnati tana da guri da manufa amma hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka muna buƙata mu haɗa hannu tare mu yi aiki tare ta kowane fanni kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati ba ne ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati ba ne mu yi ƙoƙari mu haɗa kai tare da yake dukkan mu 'yan najeriya muna da imani ga allah maɗaukakin sarki idan ka haka ne wajibi ne mu yarda mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cin nasara a kanta. Sa'ilin nan ina sake kira ga dukkan waɗanda suke da hannu cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu. Allah mai iko ya yi aikinsa a samu mutane waɗanda suke da kishin ƙasan nan, waɗanda suke da kishin ƙasan nan da za su haɗa hannu tare su yi aiki wanda zai ba da haɗin kan ƙasar nan kudu da arewa gaba da yamma kuma ya zamana cewa sun yi tattalin abin da zai ba da ci gaban wannan ƙasa. Salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan mukami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasan nan aiki Allah kuma zai masa sakayya. Saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagoranci su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya. Salinan ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta ƙasar nan wanda ake ta fama da maganar zancen Boko Haram. muna addu'a ga Allah maɗaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari. Su wa'anda suke wannan yaki su gare yana da daraja, su ga mutuncin ran ɗan adam da Allah ya halitta. Muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na ɗan adam da Allah ya halitta. Domin su dawo su zauna ƙasan nan mai aiki tare domin haɗa kan ƙasan nan tare. Wannan shine kirana da addu'ata da fatan Allah maɗaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya. Shi ma Sheikh Maraya ya ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu was salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ali tayyibin tahirin jami'an haka gadon gidaril azim. Ah, ‘Yan uwa mutanen Najeriya, musamman mutan ah, arewacin Najeriya, wannan yanki yanki ne wanda Allah subhanahu wata ta'ala ya masa albarkoki masu yawa ita kanta Najeriya ƙasa ce da Allah ya mata albarkar mutane masu yawa amma idan mutum duba sai ga arewacin Najeriya ya fi samun kaso mai yawa daga cikin wannan fiye da mutum miliyan ɗari da saba'in da Allah yawa Najeriya arziki da shi sannan bayan haka za ka ga najeriya in ka duba za ka ga ƙasa ce wacce take da faɗin murabba'in kilomita dubu ɗari tara da ashirin da uku da ɗari bakwai da sittin da takwas fiye da kashi saba'in da ɗaya na wannan faɗin ƙasa da allah yawa najeriya abu ne wanda za a iya noma shi wato in an noma wani abu a can bai yi ba wato za ka ga a wancan ɓangare wannan abu ya yi fiye da kashi saba'in kuma daga cikin ɗari na ƙasar noman nan da Allah subhanahu wata'ala ya azurta Najeriya yana arewa. Sannan shi kuma in ka duba tojan ɓangaren shugabanci za ka ga cewa yankin arewa ne ya fi samar da shugabannin ƙasa wanda suka fi daɗewa suna mulki. Domin idan mutum duba akwai ɗan arewa wanda ya shekara tara yana mulki, akwai ɗan arewa wanda ya shekara takwas yana mulki. akwai ɗan arewa wanda ya shekara hudu da wata uku yana mulki akwai ɗan arewa wanda ya shekara biyar yana mulki akwai ɗan arewa wanda ya shekara uku yana mulki kaman haka dai to idan mutum ya duba ga shugabanci ga faɗin ƙasa ga yawan jama'a to bai dace a ce arewacin najeriya ya samu halin da ya samu kansa ba a yanzu domin za ka ga arewacin nan na najeriya nan tamu shine ya fi yawan tashin tashina to sai ka ga mafi yawan waɗanda suke da rashi a ƙasar mu ta najeriya suna arewacin najeriya ne to babu yankin da kenan ya fi kamata a ce ya sami kwanciyar hankali ya samu lumana domin babu yadda za a samu ci gaba a kowane yanki a duniya matuƙar yankin nan ba shi da zaman lafiya za ka ga yanki ne wanda ake yawan samun tashin hankali tsakanin mabiya addinin krista da mabiya addinin musulunci to sannan ga yankin yana fama da wani abu wanda ke shi bai san kirista ba bai san musulmi ba bai san ma wanda ba shi da addini ba wato matsalar ta'addanci dinnan da ke faruwa musamman a yankin arewa maso gabas sannan ga fyaɗe abubuwa dai marasa kyau Allah su wa ta'ala ya mana maganin jalla allazi wahidu To nan muka kammala shirinmu na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da Tom Adalla gaida Ibrahim to jama'a shirye shirye na zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wanda yanzu augun muke cewa karfe biyar saura minti hudu yanzu kuma sai wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta dakatar da tsohon shahararren dan wasan kasar zambia kalusha boria daga sha'anin kwallon kafa har na tsawon shekaru biyu matakin na fifa dai ya biyo ne bayan gudanar da wani bincike akan dangantakarsa da wani jami'in kasar qatar da aka dakatar muhammad bin haman wanda ya nuna cewa bolwaya ya karbi kyauta wacce ta saba wa dokokin hukumar ta fifa to sai dai a wata sanarwa da ya fitar bolwaya ya musanta aikata laifi inda kuma ya sha alwashin kalubalantar lamarin bakin rai bakin fama domin tsalkake sunansa kwamitin ladabtarwa na hukumar ta fifa ya ce dakatarwar da aka yi wa bolwa ta shafi dukkan wasu al'amura da suka danganci kwallon kafa a matakin kasa da kuma kasa da kasa. Dan wasan gaba na Najeriya Ahmed Musa ya bayyana matukar farin ciki akan kasaitaccen tarbo da ya samu a kasar Saudi Arabia da ya sarsa a sabuwar kungiyarsa ta Al Nasr ta kasar. Ɗaruruwan Larabawa masoya kungiyar ne suka yi tururuwa a filin jirgin sama domin tarbon dan wasan. Musa dan shekaru 25 ya koma kungiyar ne a ragin shekaru hudu a kan kuɗi euro miliyan goma sha shida da dubu ɗari biyar bayan zamansa na tsawon shekaru biyu a ƙungiyar leicester city ta ingila to a ƙasar ta ingila kuma a yau ne aka soma fafata gasar premier ta bana tare da buga wasanni bakwai tottenham ta biye newcastle har gida ta karya mata kumallo da ci biyu da ɗaya crystal palace ma ta je gidan fulham ta doke ta da ci biyu da nema yayin da ita ma chelsea ta ziyarci huddersfield ta kuma lallasa ta da ci uku da nema bournemouth ta karbi bakuncin cardiff ta kuma doke ta da ci biyu da nema watford ma ta soma ne da karbar bakuncin brighton ta kuma doke ta da ci biyu da nema yayin da wolves ta yi kunnen doki da everton da ci biyu da biyu To sai dai kungiyar Manchester United da Leicester City ne suka soma fafata gasar ta Premier ta bana tun a jiya Juma'a inda United din ta yi galaba da ci biyu da ɗaya. A wani labarin kuma rahotanni na cewa masoya kungiyar ta Manchester United ta Ingila sun soma gajiya da salon takun kocin kungiyar Jose Mourinho tun ma kafin soma kakar wasanni ta bana. Akan haka suka yi kira ga tsohon shahararren dan wasan kungiyar Eric Cantona da ya karbe matsayin na Mourinho domin ciyar da kungiyar gaba. a kasar spain kuma dan wasan kungiyar barcelona lionel messi ya karbi mukamin kaftin din kungiyar a hukumance biyo bayan ficewar andre iniesta daga kungiyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to da a gaida murtala da wannan ne ko muka zo ga shirma na karshe labarai a takaice masu bincike na gwamnatin tarayya sun fara bincike a yau asabar a kan sata da hatsarin jirgin sama na fasinja a jiya juma'a wanda ya faru a kusa da seattle na jihar washington wanda ke arewa maso yammacin amurka daraktan hukumar kai komon lamun lafiya na sufuri a wannan yankin da ake kira debra ekrod ta faɗa wa manema labarai cewa hukumar tana taimakawa rukunin masu bincike na hukumar fbi wurin fara binciken takardun da aka samu a cikin buraguzan jirgin yayin da za a ci gaba da neman na'urar ɗaukar sauti na jirgin kana kuma a gano gawar mutumin da ya sata jirgin. To ma da lama sauraro da wannan makakashin shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya ko makiri da ita gabatar da shirin da kuma Salman Abo da ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr David ni sarfi lahashin Gumal nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.